sunana kanar tukur gusau ni ne jami'in watsa labarai wanda ke kula da eh, aiki da aiki na lafiya dole da ke nan carewa maso gabashin najeriya to na kan akwai rahotanni da muke samu game da wasu al'amura da ke faruwa musamman ma a nan jihar borno game da yunkurin da wasu ke yi ko kuma wasu abubuwa da ke fitowa na nuna alamun kamar an fara samun matsaloli a ruwan sha a wasu yankuna a jihar borno kuna da wannan labari eh hakika muna da wannan labari a sakamakon haka ne ma shi babban kwamanda na operation lafiya dole general abubakar ya umarci cewa a tabbata wayan ma jama'a da kansu domin wannan mu aiki na ta'addanci da wa'annan 'yan ta'adda suke mun samu labari cewa suna cikin rijiyoyi da kuma tafki inda mutane ke shan a wuraren da muka kore su duka wuraren da muka kai musu hari muka kwata sun yi kokarin gurbata wannan ruwa domin su su tabbatar cewa sun halaka jama'a amma dai a halin yanzu ba mu samu labarin cewa an samu rasa rayuka ba a wurin na dan adam amma dai dabbobi da dama sun mutu a wannan bangare da ake kira kangalam a gefen marti a badam a cikin jihar borno to kamar akwai tabbatar cewa kamar wai alamun guba ne aka zuba a wannan ruwa wai da haddasa mutuwa waɗannan dabbobi kada kamata cewa a a soja muna da masana kala kala kuma masanan mu sun tabbatar cewa wannan face aka zuba shi ne sanadiyar wa'annan dabbobi saboda haka muka ga ya kamata mu shaida ga jama'a domin a yi takasansan kan wuraren da ake shan ruwa ko kuma ake amfani da su domin kada a shiga cikin wannan tarko na 'yan ta'adda. Kamar min ne ke gani ke sa su ke ɗaukan irin wannan mataki na amfani da guba? Saboda mun hana musu walwala mun kore su mun karya lagon su ƙarshen su ya zo ba su makamai hannun su ba su ne da za su suka dawo suna amfani da guba suna suna domin su halakar da jama'a. Gana gani a duk da cewa kuna samun nasara game da irin wannan yaƙi da kuke yi amma nan da can akan samu irin waɗannan matsaloli na hare-hare. Ba gani kamar har su da sauran aiki a gaban ku a insha Allah ba wani sauran aiki muna nan muna kokarin duk inda suke zamu same su kuma za mu abin da ya kamata muna nan muna kokari mu ga cewa wannan deadline da shugabannin mu suka ba an tabbatar da shi kuma an ga wannan aiki na ta'addanci ya kare to wannan batun guba kamar akwai mutanen da ya shafa ne ko kuma ga dabbobin kawai ya tsaya a hali yanzu a dabbobi kawai ya tsaya amma Allah ya taimake mu mun gano wannan muguwar dubara tasu kuma muna nan muna ɗaukin mataki mu tabbatar cewa mutane ba su yi amfani da waɗannan wuraren da aka gurɓata ko za ka maimaita mana sunan waɗannan garuruwa saboda mutane su ankara da abubuwan da ke faruwa musamman ma a waɗannan tafki ne ko kogi ne eh tafki ne da ake kira kangalan wanda ya cika hukumar marti da kuma abada a nan cikin jihar borno ba a gani kamar zai iya shafan wani wuri kuma idan wannan abin ya faru daga nan zuwa can to halin yanzu dai wuraren da muka tabbatar cewa dabbobi sun mutu kenan da haka muka yi kokarin sanarwa domin mutane wanda ke zama a waɗanda gefen wannan tafki din su kiyaye eh kuma muna fata wannan abun ba zai shafi tun Adamu ba to kamar waɗannan dabbobi za su kai nawa ne kuma wani irin dabbobi ne eh shanu ne da da tumaki da awaki ah. eh, suna da dan dama ba da lamba din akai na amma dai gaskiya suna da dan dama